السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى cikin nufinsa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta litinin goma sha biyu a watan ramadan na hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 39 bayan 1400 wanda ya daidai da 28 a watan biyar na miladiya ta 2018 a lissafin kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado wanda muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta 46 bayan 200 a'udhu billahi minash shaitanir rajim alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malika إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين نعم يقول الحق تبارك وتعالى ألم تر إلى بني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل أسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا لقد فرض الله تعالى على المؤمنين القتال ودارت رها المعارك بداية من, من معركة بدر وكان لا بد من المال والرجال والأبطال الشجعان فاقتدى هذا الموقف الشهذ الحمم والحمم وإحاب المشائر لتقوية جماعة المسلمة بالمدينة على مواجهة حرب العرب والعجم معا ومن هنا لمتاردة الجبن والبخل وهما شر الصفات في الرجال ذكر تعالى حادثة الفارين من الموت تاركين ديارهم لغيرهم كما أماتهم الله ولم ينجيهم فرارهم ثم أحياهم ليكونوا ذلك عبرة لهم ولغيرهم فالفرار من الموت لا يجدي وإنما يجدي الصبر والصمود حتى النصر ثم أمر تعالى المؤمنين بعد أن أخذ ذلك المنظر من نفوسهم, من نفوسهم ما أخذه وقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله ولما كان المال المقدم في القتال فتح الله تعالى اكتتابا ماليا وضاعف لهم الربح في القرن بشرط خلوصه وطيب النفس به ثم امر لهم وقد ثم قد امرهم ثم قد قدم لهم هذا الفرد التفصيلي الحادثه اخرى تحمل في ثناياها الاذات والعبر لمن هو في موقف المسلمين الذين يحاربون الأبيض والأحمر وبلا حوادة ولا طول الزمن فقال عز من قائل عليما وهو يخاطبهم في شخصية نبيهم صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya farlantawa wato bayansa muminai ya wajabta musu yin yaƙi duba da abin da ya faru tun a ahadul makki manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana makka tare da mafiya yawa daga cikin sahabbansa muhajirai wanda tsangwama da tsanani da matsawa ta kai har manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ba dan yana son ya garin makka ba ba dan da niyyar baya ya zauna a makka ba sai ta dalilin waccan matsawa da tsangwama sakamakon wato aƙidarsu da addininsu kasancewar wannan zalunci ne an fitar da su daga cikin gidan dajinsu an raba su da dukiyoyinsu da iyalansu da duk abin da suka mallaka ta hanyar wato zalunci bayan sun yi hijira sun kaurace sun bangarin sun ban dukiyoyinsu tare da haka ana yi musu cin kaca ana bibiyar su ana kai musu wato hari ana kokarin lalle a can din masu an ga takura musu an musgura musu har lokacin da ubangiji maɗaukakin sarki ya yi umarni na ba da dama na shirye-shiryen wannan jihadi allah maɗaukakin sarki ya ce da manzansa sallallahu alaihi wasallam tare da muminai wa in lahum mastata'tum min kuwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce wa in lahum ku yi musu tanadi tanadin wato karfi karfin ko fawar da za a yi yaƙi da ita karfi ko fawar jihadi ko yaƙi tana buƙatar wato dukiya tana buƙatar makamai tana buƙatar shiri tana buƙatar sojoji shi yasa allah ya kata da na kira ya ce min kowace bai ce minal kuwati ba saboda ababen da ake son wato su kammala su haɗu kafin a tinkari jihadi suna da yawa don haka maɗaukakin sarki ya wannan umarni wannan tanadi ya fara daga bayan ubangiji maɗaukakin sarki bayan irin waɗancan abubuwa su yi ta faruwa ya yi izini ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbai izinin wannan jihadi ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir allah ya ce an yi izini ga allazina luna waɗanda ake yaƙa a wata ƙira'a uzina lillazina luna ga waɗanda za su yaƙi yaƙi an yaƙe su su ma za su yi yaƙin bi annahum zulimu dan an zalunce su Allah kuma ya alƙawarin wallahi cikin ba su nasara da taimaka musu da agaza musu cikin wannan jihadi mai iko ne mai iyawa ne ya faɗi irin wani kaɗan daga cikin irin zaluncin da aka yi musu da kuma irin laifin da ake ganin sun yi ya ce allazi da ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah wanda aka fitar daga cikin gidan dajinsu aka raba su da garinsu cewa mutum yana zaune a garinsu a mahaifarsa a gida a gidansa a tsakanin iyayensa da yan uwa da dangi da rana saka a zo a fitine shi a tashi hankalinsa a kore shi a fidda shi ya bar gida ya bar gari ya tafi inda bai sani ba ya bar abin da ya mallaka wannan abin yana da zafi yana da ciwo yana da tsanani wato kwarai da gaske shi ya sa wato zai zama wato abu ne wanda zuciya ba ta mantawa da shi abu ne wanda yake da ciwo shi ya sa manzan allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai hijira ya fita ya ban makka bayan ya yi nisa ya waiwaya ne ya je kan iyaka ya waiwaya ya hangi makka ya kalli gidajen makka manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inni a'lamu annaki habbal biladi ilayya ya ce wallahi ni na san ke makka ke ce mafi soyuwar gari a wajena duk duniya ba inda nake son in zauna in rayu in ra'ayina ne in bukata ta ne sai makka ya ce walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu ya ce in banda mutanen ki mutanen makka sun fitar da ni da karfi da yaji sun fitar da ni daga makka da ainihin ban fita ba sannan da ya je madina sai ce allahumma habib ilaina madinata ka hubbina makkata au aksa sannan ya ce ya allah ka sa mana so da ƙaunar madina kamar yadda muke son makka ko fiye da yadda muke son makka domin kai hijira ka je wuri za ka zauna in gari garin bai maka ba ko baka nutsu ba ko kana ganin yanayin garin bai maka ba ko societin wato garin ba su yi maka ba ko al'ada ko ɗabi'a ko kaza za ka ji ba ka da nutsuwa baka samu wurin zama ba kenan shine manzon Allah ya roƙi Allah ya ce ya Allah yadda ka sa so da ƙauna da na makka a cikin zuciyarmu Allah ka sa mana so da ƙauna na madina a zuciyarmu koma fiye da yadda ka sa mana ƙaunar makka sannan to kasa kasancewar wannan shirye-shirye sun kankama ubangiji maɗaukakin sarki yana gaya wannan sahabbai na manzan allah sallallahu alaihi wasallam karkashin jagorancin manzan allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan haɗuwa wannan makiya yadda kuke kauce musu yadda kuka yi hijira kuka ƙaurace musu yadda kuka bangarin da suke a ciki yadda kuka haƙura kuka sariyar da haƙƙinku na zaman ku a makka kuka ban makka kuka bar ka'aba kuka bar farkon inda aka saukar da alƙur'ani manzan Allah ka bar farkon inda aka maka wahayi tare da haka mutanen nan za su ci gaba da cin ka. da ka maka hari shi yasa duk jihalin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi in ka karanta sira da fahimta za ka ga wato italu difa'in ne ko ka ce harbu difa yaƙi ne na kare kai ba wai yaƙi ne na cewa an kai hari don wata biyan ba a'a domin su ake yin tafiyayya mutumin da yake makka ya tashi ya yi tafiyayya wajen kilomita 400 ya je badar ya domin wato ya tunkari wanda yake madina ya bangarinsa da kilomita 400 kaga shi ne ya je shi ya kai hari kenan ba zai yiwu ba kuma a musulunci wato musulunci ba addini ba ne na ragwanta ko na ragwaki ko kuma na mutanen da suke masu matacciyar zuciya na mutane ne masu zuciya rayayya wanda suna da mutunci suna da martaba sun san mutunci da kima ta dan adam ba sa taba dan adam ko su ci mutuncin sa amma su in aka taba su su kuma za su yi kokarin kare kansu don allah ya ba su dama wannan don haka aka yi tafiyayya gashi yanzu an zo badar wanda fito wannan ko zuwa yakin nan na badar da aka yi da kuma abin da zai ci gaba ya biyo baya yana buƙatar wasu abubuwa a samu na farko sojoji zartattu masu imani a mataki na farko masu zuciya mai karfi a mataki na biyu sannan a samu dukiya domin dukiya ita ce abinda za a iya tanadin yaƙi da ita a tanaji abinda za a yi yaƙi da shi na makami a tanaji abincin mayakan da za su tafi sansanin da za su yaƙi waɗannan da abubuwa ne yana buƙatar kenan wannan society na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan gari na Madina a samu ƙarfin gwiwa a samu ƙarfin zuciya musamman labarin da yake zuwa musu nan da can makiyansu ba iya mutanen makka bane ba iya mushi. mushrikan makka ba ne ko na ƙa'ifa ko na wani gari kusa da makka hatta wato babban dauloli manyan dauloli a wannan lokaci ita ce daular rum ta girik da kuma ta farisa wato daular iran a wannan lokaci rumawa suna addinin kiristiyaniti su ma suna jin cewa musulunci dole su je su yaƙe shi ga kuma can farisawa da suke bautar wuta wanda su ma jan shekara 400 suna bautar wuta su abin bautar su wuta to waɗannan makiya ne wannan kenan bayan larabawa sai a ce kenan akwai ajamawa waɗanda suke ba larabawa ba su ne waɗannan mutanen girka ma'ana turawar rum masu jajayen kunne da kuma waɗancan farisawa wanda su ma ba laraba ba ne nan kuma ga laraba mu shirkan makka kaga duk waɗannan abubuwa yana buƙatar mutanen da suka samu kansu irin wannan yanayi da laraba suke ca baina fakkai kan masha ma'ana an sa su tsakanin haƙorin wato kulaye irin wacce ake matsa waya da ita idan aka ce an yi irin wannan katuwa kulaye an sa ka a tsakaninta an matsa ya za ka ji sai ka ji daɗi sai ka ji nutsuwa ai ka san akwai takurawa akwai yadda ta matsa wayan nan kai ma da za irin taka a matse ka ya za ka ji to suna irin wannan rayuwa suna tsakanin bai da fakkai kan masha kenan don haka yanzu dole a cikin zuciyarsu a kori wato mafi sharrin sifofi guda biyu su ne aljibin wal'ukul dole a cikin zuciyarsu a kori wato tsoro tsoro ya fita daga cikin zuciyarsu a kori kuma rowa domin waɗannan sifofi guda biyu su ne sharru sifati firrajin idan mutum ya zamanto matsoraci ko marwaci ko a rayuwarsa ba zai amfani kansa ba bari amfanin da wani matsoraci ne ba zai iya yin abin da yake daidai ba ko ya kare daidai ko ya taimaka wa daidai saboda tsoro da kariyar zuciya marowaci ne duk abin da zai taba aljihunsa ko dukiyarsa wannan baya so saboda mi ya mai da dukiya ita ce ransa ita ce numfashinsa ko yana tafe ya tuntube sai ya tsaya ya kirga kudin aljihunsa ko a wannan tuntube wani abu ya zube ya ɗauka kar ya nisa don haka waɗannan su ne a shararen sifofi a ɗabi'a na mutum namiji ya zamanto marowaci ya zamanto kuma matsoraci don haka da buƙatar a kori wannan sifa wato ta tsoro da ta rowa shi yasa can ubangiji maɗaukakin sarki a baya sai aka buɗe gidauniya gidauniyar kawo neman taimako da agaji allah ya ce man zallafi yuqridu laha qardan hasanan fayudaifahu lahu wa lahu abin da afan kafira ubangiji madaukakin sarki ya ce wato mazallabi yukridullah wa zai bai wa allah bashi koranci allah shi ya halice ka yi duniya ya kowa da komai ba shi da wata bukata wajen wani dan adam duk abin da ka gani a duniya allah ya samar da shi wanda ya kaddara na alkhairi ko kishiyarsa shi ya kaddara ba ka da abin da za ka bai wa allah amma dan allah ya nuna maka ya karfafi gwiwarka ya gaya maka gara basan ladan da zai baka sai ya ce da kai abin da za ka bayar ka taimaka wa addini sai allah ya ce shi karantawa kana jin karanta wanda ba zai biya ba kenan sai ya ce ma wurin biyan abin nan zai ga maka kardan ka ba da rancen amma ya cika ka'idodi guda biyu rancen na ya zama kardan ne hasanan lance ne mai kyau wanda wato babu takaici jin ciwon ka bayar da kuma ikhlasi a cikinsa ka bayan dan Allah tunda Allah madaukakin sarki yanzu ya ce wa qatilu fi sabilillahi ana buƙatar dukiya kenan ana buƙatar mazaje masu zuciya ana buƙatar mazaje tsayayyu wanda a cikin zuciyarsu babu tsoro babu rauni babu karaya babu rawa ya irin waɗannan ne irin waɗannan mazaje ne bayan suna da ingantacciyar aƙida su ne za a sa a gaba a tafi jihadi da su a ci nasara sai ubangiji maɗaukakin sarki sai ya ba da labarin waɗannan ƙisosi wanda za su zamanto a cikinsu akwai wa'azi akwai izina a bisa musamman hali da yanayi da musulmi suke a cikinsu a wannan lokaci wato a madina kenan saboda lokaci ne suna cikin tsaka mai wuya suna tsakanin makiya sun kewaye su ta ko'ina wanda za su iya kawo musu hari farare da bakake da kowane iri ba tare da wato saurarawa ba sai allah maɗaukakin sarki sai ya musu jawabi ya musu kira ya musu bayani ta kan harshen manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam allah ce alam tara ilal mala'imin bani isra'ila min ba'di musa sai allah ya kawo wannan kissa dan ka ji wanda take da alaka da irin wancan jihadi da irin wancan yaki da yaya ya faru me ya faru ya aka yi sai Allah ya ce alam tara ilal mala'i Allah madaukakin sarki ya ce ga manzon sallallahu alaihi wasallam alam yantahi ila ilmika bai kai zuwa sanin ka ba ikhbarina iyaka da labarin da muka baka ko za mu baka ko za ka ji shi a yanzu kai da na tare da kai na muminai shine ilal mala'i zuwa waɗansu manya-manyan mutane in an ce mala su ne ahlul hilli wa ɗaƙin in an ce mala kama a ce idan aka ce a ƙasa sai a ce ɗan majalisar dattijai ko ɗan majalisar dokoki wanda su za su yi doka a gari ko a ƙasa ko waye bi ko su za su ce a yi kaza a gari ko a ƙasa ko waye bi dole ka bi ko ma ba za ka bi ba ba ka isa ka fito ka yi gore ba ba shine Allah ya ce to baka ci samu labarin waɗannan almala manya-manyan mutane na 'ya'yan banu isra'ila min ba'ali musa wanda suka zo bayan mutuwar annabi musa na kissar ta faru bayan mutuwar annabi musa da kusan shekara dubu ma'ana ba lokacin domin annabi musa ba duniya don haka wannan tsokaci ne ga waɗanda suke cewa wannan annabin wannan lokaci wato ana jin cewa wato fata musa ne shine yusha'u bin nun ko galibu bin yohanna wanda fata musa shine wanda annabi musa ya tafiya da shi wanda aka karanta kissarsa tana cikin suratul kahfi wanda wato ya ce atina kada ana da kada da kina min safarina haza nasaba kawo mana abincin mu mu ci kawo mana wannan kifi mu ci mun haɗu da wahala mun gaji mun je yunwa ya duba sai ga wannan kifi ashe da yake cikin wannan jaka wanda suka yi guziri da shi wanda a soye yake soyayye ne allah ya raya shi ya fito daga suna bacci ya fito daga cikin wannan jaka ya shiga cikin ruwa wanda bakin wannan ruwa shi ne hanyar inda za su je su samu wanda allah ya turo shi shi ne abin nan ya je yi karatu a wajensa ya karatu a wajensa wa wa eh? shine khidr ai shine khidr alaihi salam shi zai je wajensa shine hanyar da za su gane inda za su je kace to fata musa yadda annabi musa ya bar duniya annabi haruna ya bar duniya to ai lokacin da wannan kissa ta faru an yi wajen shekara dubu kaga ba za ka ce a yusha bin nun bane almajirin annabi musa ya zama yana raye a wannan lokaci shi ma baya duniya ba za ka ce kalibu ne bin yohanna ɗaya shi ma daga cikin almajiran annabi musa wanda kissa su take cikin abin nan suratun ma'ida wajen farko farkonta wanda in muka shiga waɗannan kissosin sai kuma mai nisa daga nan wanda shi ma dai ba shi ba ne sai waɗansu wato malaman tafsiri suka ce ai shi ne shamwilu bin rummal bin alkama kamar yadda imamul qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa wasu ka ce a'a ai ne ah, shamun wanda ake aka fi sani da ibnul ajuz dan wata dan wata dattijuwa ko dan wata gyatuma cewa wata gyatuma ce ita tana daga cikin wato ga wato tsofi wanda daga cikin su aka fidda annabawa daga cikin 'ya'yan banu isra'il ta tsufa ba taɓa haihuwa ba babu annabi a wannan lokaci ta roƙi Allah tun da duk da bata taɓa haihuwa ba ga ta ta tsufa Allah ya bata ɗa Allah ya bata wannan amma duk wannan duk kisosi ne in za ka karanta su a sinadin su a tafsirai dukkan tafsirin da za ka ɗauko ka karanta su ko ibnu kasir ko wane ne za ka ga ba za ka sama musu wato isnadi ko danganan da yake wato ingantacce ba illa iyaka malaman tafsiri sun tattaro su sun kawo su cikin wato tafsirai cewa a nan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki zai labarta mana wannan kissar kamar yadda za mu shi cewa Allah ya ce isqalu li nabiyin lahum suka ce ga wani annabi nasu kaga ana Allah bai ayyana mana ba bai ce shamunu ba bai ce shawilu ba bai ce ibnul ajuzu ba dan cewa sunan annabin fa'idarsa a wajen mu miji babu wata fa'ida fa'idar da take musan kissar da ta faru da wannan annabi shida wato mabiyansa ko al'ummarsa sunansa ba shine fa'ida ba duk da kamar yadda muka ce idan idan ka je cikin waɗancan tafsirai za ka ga akhbaru da yawa labarai na isra'iliyat wanda kamar yadda malamai suke faɗa a duniyar ilimi abubuwa na ilimi suna buƙatar a tace su na farko a tace aƙida a tace aƙida min shawa'ibu shirki wal khurafat aƙidar mutum aƙidar ka ta ɗan adam a tace ta a raba ta da shirka da duk wani camfe-camfe wanda ba ka samu tatacciyar aƙida alaƙa tsakanin bawa da allah ingantacciya bawa ya san allah sani na hakika kaga an samu tasfiyatul aƙida kenan sannan kuma a samu wato tasriyatun tafsir a tace tafsiri min isra'iliya daga irin waɗannan labarai na isra'iliya su ma a tace su duk da sun ka suka so uku akwai kissar da za ta zo ta isra'iliya za ta samu dogaro da inganci daga wato ayar alkur'ani ko kuma ingantaccen wato wato hadisi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari dangane da labarin ya'yan banu Isra'il ko abin da ya zo na labari daga wajensu ma'ana ya kasu kaso uku akwai wanda ƙur'ani da hadisi ingantacce sun goyi bayansa kaga sai mu gaskata akwai wanda ƙur'ani da hadisi sun warware shi ya ci karo da ƙur'ani da kaga wannan sai a watsar da shi in an tafi waccan taswiya ta ciya sai a tace wanda ya ci karo da ƙur'ani da hadisi akwai kuma wanda ƙur'ani da hadisi bai gaskata shi ba bai karyata shi ba shi kuma wani mataki zamu wancan ya yi daidai da ƙur'ani da hadisi ya samu goyon bayan aya ko ya samu goyon bayan ingantaccen hadisi mun karba mun gaskata wannan shi kuma a yanayin bai samu ya samu goyon bayan ingantaccen hadisi ko ya samu goyon bayan aya wannan kuma wato bai samu goyon bayan ingantacciyar aya ba ko hadisi wato shi kuma ya zamu ɗauke shi Eh? sai mu bashi mu karyata ko mu gaskata sai a yi tawakkufi ba ma karyata shi ba ma gaskata shi wurin karyata shi gudun mu karyata gaskiya wurin gaskata shi gudun mu gaskata karya ka gani kaga an tsaya a sikeli ke an samu tasfiya an samu tasfiyatul aqida min shawa'ib shirki wal khurafi wal khurafat an samu wato tasfiyatul tafsir min isra'iliyat kan an sana a samu tasfiyatul hadith shi ma hadisi a tace shi daga al-maudu wal makzub a tace hadisi daga hadisin da yake maudu'i ne ko na karya an jingina manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ita ce ka'ida ta ilimi sannan kuma a samu cikin ba da labarin ko rubutu kake ko lacca kake ko karantawa kake ko mi kake a same ka kai kuma mai yin kana da al'amanatul ilmiya kana da amana ta ilimi amana ta ilimi shine azwul kalami ila qa'ilihi ka mai da magana zuwa ga wanda ya faɗi ta ka ce shaikhul islam ibn taimiya ya ce kaza kaza shaikhul islam ibn qayyim al-jauziya ya ce kaza kaza ko a cikin tabi'ai ne abdullahi ibn mubarak ya ce kaza kaza ka samu a samu irin wannan wato amanatun ilmiya amma yanzu kai ka zo kayi littafi Da Allah musamman kamar wanda suke yin rubuta littattafai na addini musamman da hausa sai ya kawo wata magana ko mas'ala ta addini in an yi kaza akwai lada kaza kaza kaza in hadisi ne bai faɗi inda ya samo shi ba bai faɗi darajarsa ba in aya ce ma Allah kawai kallon tarjamar ta yi ya zubo bai ce aya kaza ko wuri kaza ba in magana ce ta wani magabaci daga sahabbai ko tabi'ai bai jingina magana gama abucinta ba kaga wannan littafin bai zama littafi na ilimi ba kenan bai zama littafin da wato za a karanci ilimi a fahimta a cikinsa ba a ƙa'ida ta ilimi don bai cika ƙa'idodi ba don babu amanatin ilmiya babu aswil kalami ila ka'ilihi sai ka ji mutum ya ce na ji an ce kaza kaza kaza to wa ya ce wanda ya ce ɗin kuma a neme shi a rasa to wane ne iblis ne ko mala'ika ko aljan ko ɗan adam sahabi ko tabi'i ko malami kowa kaga idan amma za a yi zauna a wannan ka'ida da za a yi rubutu a kanta ko za a yi lacca a kanta ko za a yi karatu a kanta ko za a yi tafsiri a kanta da zaran na ce kaza ka zo ka ce na ce kaza sai in ji da ka ce na ce kaza kamar ka zage ni ai ba ni na ce ba ca ne maka wane ya ce kaza in hadisi ne ko aya ina ruwanka da na ce da ka ce neman kake ka zalunce ni kenan na ce kaza bai maka ba ni na ce to ba ni na ce ba in bai maka ma ba faɗa ta ba ce ba ruwana in yanka ɗauka ma ba ta bace in baka ɗauka ma ba ta bace ba abin da ya shafe ni ka tafi can kai ka jiyo ba ruwana wannan shine to Allah maɗaukakin sarki cikin wannan kissar Allah maɗaukakin sarki yake gaya manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce alam tara ilal mala'i baka samu labari ba ko baka samu ilimi ko sani ilal mala'i zuwa in baka sani ga labarin ya zo yanzu ga ayar ta zo ga bayanin ya zo ilal mala'i min bani isra'il dangane da waɗansu almala muka ce su ne shugabanni ko masu faɗa aji min israila daga cikin wato 'ya'yan banu isra'ila izqalu min ba'di musa wanda suka zo bayan annabi musa nan ma ba ayyana ko shekara ɗari nawa ba ne da shekara ɗari nawa ne da mutuwar musa da da fa'ida sai allah ya gaya maka Kalu suka suka ce linabiyin lahum ga annabin su ib aslana malikan nukatil fi sabilillahi waɗannan mutane al'umma ne na wato cikin al'ummar wato annabi musa alaihi salam ma'ana 'ya'yan banu isra'ila ne domin bayan annabi musa shine ɗaya daga cikin manyan manzanni na 'ya'yan banu isra'ila amma littafin taura allah maɗaukakin sarki ya bashi bayan wucewar annabi musa annabawa da yawa sun zo sun yi amfani da shi inna an zallar taurata fiya hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله هكا الله يتي شيخا ذاك قدا أنا تعريفا النبي أبسا كسكولي إذا أكا وانيني النبي منزو سيأتي النبي كمشيني وند أكا كرا منزو وند أكا توروشي زوا قوتا الأمة وانيني النبي دبا منزو با سيأتي وي أي النبي شيني وند أكا توروشي يأيكي دا شريا أكنسا shi kadai kar ya faɗa kowa har matarsa a nan kaga me daraja annabta kenan malam ma ya fi shi tunda an ce malam ya fada shi an hana shi fada ashe annabi bai fawa ba yayi shi kadai ya boye matarsa ma kar ta san shirya ta to kenan me ya fa a'a annabi shine wanda ba a yi masa sabon wahayi ba amma aka umarce shi ya ɗauki littafin annabin da ya gabace shi ya aiki da shi kama annabi musa yadda allah inda an zallar taurata haka Allah ya ce mun rabbul izzati subhanahu wa ta'ala ya ce mun saukar da attaura sai ya ce fiha hudan wa nur cikin ta akwai shiriya akwai haske me za sai ya ce yahkumu bi annabiyuna annabawa suna kaga annaba da yawa sun dauke ta Ya bi biha annabiyuna allazina aslamu lil ladzina hadu ka gani ashe annabawa da suka zo bayan annabi Musa ba a basu wani littafi ba amma menene littafinsu littafinsu littafin taura sai zama waɗannan mutane suna da wannan annabi a tare da su da at-taura da yake karanta yake musu wa'azi amma sai san rai ya shigo su suka koma matansu suka koma tabarruci suna fita suna shiga cikin shigar da bata dace ba suka halatta zina suka halatta riba suka halatta shan giya suna cikin wannan hali suka ajiye littafin Allah suka daina aiki da shi idan manzon ma ya faɗa ba aiki da shi wannan fatawa ta ku ce ku su ustazu mu ka gale mu kawai duniyar nan daga duniya sai kaduna kowa ya zama yana rayuwa yace yake so sakamakon haka sakamakon wannan sai Allah ya turo da wato albabiliyun wata kabila masu ƙarfi babiliyawa su kuma wato arna ne sai suka kawo hari cikin wannan daula wanda a yanzu tana cikin ƙasar Falasɗinu. sai suka waɗannan mutane hari suka yaƙe su suka yi fata-fata da su suka kame 'ya'yansu da bayansu bayan sun kashe na kashewa matansu da 'ya'yansu sai suka mai da su bayi kaga yanzu wannan mutane sakamakon saban allah da suka fada allah ya turo musu da waɗannan azzalumai suka yi fata-fata suka karya suka mayar da 'ya'yansu wato bayi da matansu kaga su kuma suka sa suka yi gudun hijira tunda sun mamaye garin sun kwace garin dole wanda suka rage da sauransu za su yi gudun hijira su samu wani sansani su kafa kafin a ga yadda za a yi ko za a koma asalin gari na da ko za a yi gaba ko nan inda aka yi gudun hijira shi za a mayar da shi gari a gaba ko ya za a yi ko mi za a yi ana nan to shi ne suka zo masu hankali ko masu manya daga cikinsu suka samu wannan annabi ko manzo na zamaninsu wanda shi ne muka ce waɗansu malaman tafsiri kamar da muka sun zubo sun da yawa haka suka gansu haka ibnu kasir da tafsirun tabari da sauransu kuma daga wato tabi'ai da yawa duk akwai waɗannan kisosi amma ba su da sanadin da za ka tabbatar da ingancinsu cewa suka zo wajen wannan annabi nasu ko shamiyunu bin bal bin alqama ko kuma shamun ko kuma ibnul ajus ko ma wane ne ne iz suka zo wajen wannan annabi nasu bayan an yi wancan yaƙi an yi ɗaiɗaya da su an fata-fata da su an mai da matansu da 'ya'yansu an kame su an mayar da su bayi su kuma suna da addini har suna da littafin attaura ba wai ba su da addini ba shine suka suka samu wannan annabi nasu suka ce ib aslana malikan nuqatil fi sabilillahi ya kamata a tayar mana a tsayan mana da wani shugaba wanda zai shugabance mu domin mu je mu yaƙi mu dawo da addininmu da mutuncinmu da 'ya'yanmu da matanmu da aka kwace aka mai da su bayi da garinmu da ƙasanmu da aka kore mu aka mai da mu 'yan gudun hijira wanda kamar yadda muka faɗa abu ne mai ciwo wanda wannan ta faru da shi shi zai ji shi ya sarraɗa ɗin wannan da zafin wannan yana zaune a garinsu a gidansu da dukiyarsa da mutuncinsa da kwanciyar hankali da rana tsaka zo a yi fata-fata da shi a koma bayan can da yana da mallakar komai ya koma inda zai kwanta ma gurin da zai kwanta ma sai ya roƙa an masa alfarma ai kaga an fado ƙasa da yawa an samu kai cikin wani halin tashin hankali da haka sai suka ce to a tsayen musu da jagora a tsayen musu da sarki wanda za su yi jihadi ƙarƙashinsa wanda shine matsalar rayuwar da za ka ga musamman yanzu abubuwan da suka faru a irin ƙasashen larabawa za ka ga kamar iraki da abin nan da afghanistan da syria afghanistan da aka zo aka yi jihadi ai musulmin afghanistan su suka ci eh, nasara akan rasha suka kori sojojin rasha suka yi musu fata-fata amma me yasa nasarar ta juye ta zama kuma asara fiye da bala'in da na baya sai zama sanda suka yi yakin ba ayyana shugaban ƙasa guda ɗaya ba sai aka yi ƙungiyoyi wannan ƙungiyar ta suwano aka yi ƙungiyoyi goma sha biyu ko ashirin ashirin da hudu da suka ci yi nasara sai zama to yanzu wa zai zama shugaba kowace ƙungiya za ta ce nata shugaban kaga yanzu yakin sai da cikin gida kamar yadda yake faruwa a yanzu a syria da za su ci nasara su kori shugaban kasa irin wannan yakin za su dawo su yi ba za su zauna lafiya ba wannan ƙungiyoyin su za su dawo kowace ta ce ai shi nata shugaban shi ya kamata ya zama shugaban kasa saboda tun asali ba a samu tauhidi ba ba a yi yakin karkashin shugaba guda ɗaya ba kamar yanzu abin da ya faru a iraki da amurka ta zo ta yi fata-fata ta kori saddam ta kashe shi yanzu sai ya zama har yanzu iraki ta gaza zaman lafiya har yanzu irin waɗannan ƙungiyoyi kowa gani yake shi ya kamata ya jagoranci ƙasar don haka sai ya zama jihadi asali allah ya gina shi a samu shugaba guda ɗaya wanda ƙarƙashin ambrela ce guda ɗaya idan al'ummar ta ci nasara sai nasarar ta tabbata tana da jagoranci amma idan aka ce ƙungiyoyi ne duk sanda ko da an ci nasarar to kuma zaman lafiyar sai gagara dan ba wanda zai bi wani suna da bambancin aƙida suna da bambancin ra'ayi suna da bambancin shugabanci suna da bambancin manufa suna da bambancin alƙibla wa zai yadda ya bi bayan wani sai matsaloli su biyo baya na haka saboda wannan sai suka zo suka samu wannan annabi nasu ka ce if asalana malikan a tayar mana ko a sa mana wani shugaba wanda zai jagorance mu karkashin tuta guda ɗaya mu yi jihadin da za mu dawo da mutuncinmu da ƙasanmu nuqatilu fi sabilillahi ai min ajli i'la'i kalimatillah domin su dawo da aqidarsu da addininsu da mutuncinsu wannan <clears throat> annabi kasancewar dama yana a cikinsu duk sanda kake cikin society ko cikin al'umma za ka san halinsu ai za ka san yanayinsu ka san su ka gani kamar yadda yanzu ba za ka je ka ɗauko wani balarabe mutumin Ijibba wanda bai taɓa zama a najeriya ba ka ce ka kawo shi ya yi bayanin da ya shafi irin rayuwa ko zamantakewa ko abubuwa da suke faruwa cikin sosaitin malam bahaushe ko sosaitin al'ummar najeriya saboda me bai rayu a cikinsu ba akwai abubuwa da yawa wanda shi ba zai san su ba wani kuma ba sanin rayuwa ce ta yau da kullum za ta nuna masa halin mutanen musuwa ne ne makaryata ne ko masu gaskiya masu yaudara ne ko masu amana masu ha'inci ne ko masu zalunci zaka ga ai wanda yake cikin sosaitin ya san wannan don haka sai wannan annabi ya san halinsu ya san mutane ne wato masu toka da warwara mutane ne masu rauni mutane ne makirai kala sai ce hal a ba kwa jin za ku saba in kutiba alaikumul qital idan aka wajabta muku wannan yaƙi karkashin wanda Allah ya shugabantar muku Allah tuqatilu ku da kuma ku ji tsoro ku ki yin yaƙin domin idan akwai tsoro akwai karayar zuciya akwai rowa ba yadda za a yi kuma iya jihadi sai ce wa cewa malana Allah nuqatila fi me zai hana mu yaƙi fi sabilillahi dan mu dawo da aqidar mu da garin mu da kasar mu da ƴaƴan mu da matan mu da aka riba ce aka mayar da su bayi mu dawo da mutuncin kasanmu da garinmu da me zai hana mu yin wannan yaƙi wa qad ukhrijna min diyarina bayan an fitar da mu daga cikin garurukanmu wa abana ina an raba mu da 'ya'yanmu an mai da su bayi da matanmu suka faɗa haka cewa suna nuna cewa babu dalilin da wato wannan jihadi yanzu ya zama wajibi a kansu kuma allah ya wajabta musu ƙarƙashin jagora guda ɗaya cewa wato su zo su ƙi cewa ainihin wato su ƙi sai ainihin wato hamiya sai ta ebe su shine cewa suka ce su menene zai hana su yin wannan alhalin an musu kaza an musu kaza an ga babila wannan makiyanmu ne sun zo sun kama da hari sun yi kace-kace da mu sun lalata mana gari da kasa sun ebe mana ɗaya da mata sun bautan mana da su sun kashe mana na kashewa sun yi kaza-kaza su kuma sakamakon wannan laifuka da suka yi a baya don haka ubangiji subhanahu wa ta'ala suka faɗi wannan cewa ba abin da zai hana su ubangiji maɗaukakin sarki yake suka ce allah ya ce falan ma kutiba alaihim alqitalu lokacin da aka wajabta musu wanda yaƙi to yanzu an wajabta an shar'anta an hukunta an sa ku je ku wannan jihadi dan dawo da ku da mutuncinku da addininku da garinku da ƙasarku da al'ummarku da mutuncin ku je ku yi wannan dan ku dawo da wannan an wajabta muku yin wannan an rubuta muku yin wannan tawallau illa qal mafiya yawa sai aka juya baya kai lamarin ba wai mutuwa ba fatawa ce zaka iya ah, ina in ba kaura ne kai ba sai aka so ma kauracewa sai aka so ma kauracewa kaga abin da ya zata shi ya faru Allah ce illa qalilun minhum sai yan kaɗan ne daga cikinsu su suka tsaya tunda ba za duk yadda al'umma ta kai da raunin akida za ka samu kuma masu tsayayyu akan aƙida Allah ce wallahu alimun bizzalimi Allah yana sane da waɗannan wato azzalimai na'am وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم shi suna jiran jagora a naɗa musu jagora ta kan hanyar wannan annabi nasu wa ƙala lahum sai ya ce nabiyuhum shi wannan annabin su koma waye sunansa Allah bai faɗa a nan ba sai ce inna Allah qad ba'atha lakum ta malika Allah ya aiko muku ya turo muku ya zaɓa muku talut akwai wanda ake ce masa talut ya zaɓa muku shi a matsayin malikan shine jagora shine sarki shine mai mulki shine jagoran da zai muku jagoranci wajen wannan jihadi sai suka kalli wannan wane ne taluta wane ne wanda za a ce an tsadu suka ce an na ya kuna na hulmurku alaina yaya kuma duk a rasa wanda za a ce zai jagorance mu ya zama sarki ya mulke mu ya zama shugaban kasar mu sai talutu suka ce saboda mi ai shi wato asali cikin wannan tunda ah, wato 'ya'yan banu isra'il isra'il shine ma'anar yaƙub yaƙubu shi ake kira isra'il ma'anar isra'il ko kalma isra'il yare ne languji ne na ibraniyanci languji ne yare ne ba larabci ba ne ibraniyanci ne abinda ake kira da isra'il ma'anarsa abdullahi ma'ana yana yawan ibada mai bauta wa allah ne Idan saboda bautar allah ma har ya yi bakance a cikin abinci mai yake so yana son naman rakumi da nonon rakumi ya yi bakance ba shi da lafiyan allah ba shi kaza kaza don haka ya bar abin da ya fi so a duniya na abinci saboda allah ne allah ya ce kullum ta'ami kana hillan libani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi da waccan isa kaga ce to wannan isra'ilu din 'ya'yansa shine wato annabi yaqub annabi yaqub shine mahaifin wani annabi annabi yaqub shine mahaifin wa dan wa jikan wa mahaifin wa sai ka ce jikan annabi ibrahimu dan annabi ishaqa mahaifin annabi yusufa ka gani ta koina da to zuri'ar 'ya'yansa yana da 'ya'ya goma sha biyu cikin 'ya'yan gidansa goma sha biyu kowane ɗaya namiji ne ai zai tasa zuri'ar to sai ya zama cikin zuri'ar yahuza kamar yadda ya zo a irin wacan isosi sai ya zo cikin zuri'ar yahuza su ne suke mulki cikin wato kuma abin nan zuri allawai su ne annaba suke fitowa daga cikinsu wancan wanda wancan annabi da aka ce ibnul ajuciya wannan mata ita ta rage daga cikin zuri allawai kuma ba ta haihuwa ta roƙi allah ya ba ta ɗa ta haifi wannan ɗa da aka ce shamunu ko shamwilu ya zama annabin waɗannan mutane da muke wannan magana a kansu sai ya zama shi kuma wato tsalutu wanda aka ce yanzu shine sarki bai fito daga gidan sarauta ba ma'ana bai fito daga tsatsan jikokin yahuza ba bai fito daga tsatsan wanda jikokin yahuza su ne wato masu mulki kenan su ne sarakuna jikokin lawai su ne kuma wato annabawa annaba suke fitowa daga cikinsu sai ya fito daga cikin tsatsan binyaminu kanin annabi yusufa su kuma farar hula ne ba sa mulki sai zama cikin tsitsin shi kuma sai zama ya fito daga nan kaga bai bai fito daga tsitsin mulki ba ko tsitsin annabta sai aka ce to shi Allah ya zaba saboda wanda Allah ya du akwai ahliya akwai dacewa musamman idan za a ce za a tafi yaki kuma ana son jagora ana son kumanda za ka ɗauko wani fake-fake matacce yana haƙi ka ɗauka ka ce shi ne kumanda wanda ba ko tsayuwa ba zai iya ba bare ya yi ihu ya ba da doka ya kasa sojoji ya yi faret ya raba duti ai ba zai iya wannan ba ka gani yana da rauni to shi kuma sai zama tsarutu Allah ya ba shi wata baiwa guda biyu na farko yana da ilimi ba jahili ba ne kaga ka'idar da zai jagoranci ta cika ta farko na biyu Allah ba shi fawa da karfin ciki idan aka ce kumanda ne kumanda ƙato karfafa mai karfi wato ya zo ya sa yunifan ya yi tsaye zaro ido kamar wanda te ka ki dariya da ka kalle shi sai ka kaure ai ka san ba wasa wani ma daga nan zai cika wandansa da iska amma aka ɗauko da wani fake-fake yana tafiya yunwa ta ramar da shi basir ya kashe shi abin nan a olsa da me sun make shi yana haki ka gani yana ta faman tari ga tarin tv ga tarin bukaka abubuwa sun ina za ka da shi me zai ce a yi yana haki zai ce ku yi can ku yi can ɗin ka gani shi ma yana bukatar agaji don haka wannan dalilai ƙalutu yana da su sai ya ce inna Allah ba a malikan Allah ya zaɓa muku ƙalutu ya zama su qalu suka ce anna yakuna lahul a alaina yaya ma za a ce shi yake da mulki akan mu ba shi wa nahnu ahqqu bil mulki minhu mu mu muka fi cancanta mu muka fito daga jinin sarauta gidan sarauta in annabawa ne mu muka fito daga cikin su sannan lam yu'ta sa'atan min al mal sannan shi talaka ne ya ku bayi bari a ce abin hannun sa ya dan rarraba aka yi zabe aka danna masa ƙuri'a a'a ba shi da komai haka yake Wa lam yu'ta sa'atan min al mal قال سيوانا النبي يتي إن الله اصطفاه عليكم وسني الله يا زابيش أكون kuma tun da zaɓin Allah babu kuskure a ciki bayan wannan waza da hu basatan fil Allah ya ƙare shi yana da ilimi kaga idan kumanda yana da ilimi ba za a samu wato fadawa ta kuskure ta gaggawa irin yadda za a yi wa sojoji ko rago a dinga kashe su ba iyaka kamar awaki a'a kafin a tafi a shiga wato inda za a tankari abokan gaba sai an yi wata dirasa an yi wani karatu a ɗauko wani map an baje shi an karanta wannan hanya za ce in za su yi kwantan bauna ina za su da dai wuri ka za ne da dai wuri ka za ne da dai wuri ka za ba inda za a yi kwantan bauna to an tafi an bi ta wuri kaza a yi taka tsantsan za su iya kwantan bauna a ji an sun yi muku ruwan wuta kawai ba ta kaga ilimi zai sa a gane wannan ko idan babu ilimi ya ce a shiga da ka ka gani ai da an shiga duk gaba ɗaya da kumanda da kowa an mutu waye rage kenan ka gani to akwai ilimin shine zadahu bastatan fil ilmi wal jismi sannan ga lafiya ga karfin jiki da ka hange shi ma kai ka san eh kumandan ne namiji ne maza ne a tsaye sai ka ya ka tsorata daga kani cewa abin nan musamman harka da za ta fi ta yaƙi tana buƙatar wato ba irin harka ba wato ta addini ko amana ta yi wanda za ku ba shi amanar kuɗinku in aka zo ya tafiya yaƙi kuma ba irin sa ne za ku ba shi amanar wato ya zame muku kumanda ba kamar yadda imamu ahmad yake faɗa mutane ne guda biyu za a ɗauki kumanda a cikinsu ɗayan mutum ne bawan Allah mai gaskiya mai amana duk abin da kuka ba shi ba zai ci amana ba ga gaskiya ga ibada ga amana sai dai yana da rauni yana da tsoro dayan kuma shi kuma wato jarumi ne gwarzo ne tsayayye ne sai dai ya dan shagiyarsa ya dan busa wiwunsa ya dan yi harkarsa ya dan yi wannan ya dan yi wannan amma ba kuka ce a tafi a je a yi kaza a ka kaza in ya dage tafi ba gudu ba ja da baya sai an kawo to yanzu aka ce a zaɓi kumanda a tafi yaki ga mumini mai takawa bawon Allah mai amana ba zai ci ku ba amma ba da an je da ya ga dugu-dugu zai cika wannan sa da iska wannan kuma shi kuma sai ya tsaya ko a ci nasara ko a mutu amma ba zai dawo a guje ba baya ma ta rasa ranta wanne za a zaɓa kenan ga mai amana ga mai ibada ga gani ai ba irin sa ba kalarsa ake so ba a nan eh kujerar ba ta saba ce ga gani ba irin sa ba ce ga gani irin kujerar kujera ce ta jarumta ta jajircewa ta dakewa ta tsayawa a mutu ko a rayu ko a tsarayu a kwato yanci ko kuma a mutu ba a yi asarar na baya da yawa ba su ma wanda suka zo aka kara da su su ma sun ji jiki kaga irin wannan da ake so kenan don haka kowanne yana da irin tasa matsayi da nasa martaba irin in ka ɗauko wani kishiyarsa ka ɗora abun sai ya zama abun bai ba sai ya zama abun bai dace ba sai ya zama abun ya zama ba a dace ba don haka ubangiji ya gaya musu dalilin zaɓar wato talut yana da ilimi yana da ƙarfin jiki yana da wato yana da wato ƙarfi yana da lafiya yana da karsashi kuma zai iya kuma ba shi da tsoro sai allah ya ce musu wallahu yu'ti mulkahu man ya allah yana bayar da mulkinsa gawa ga wanda ya so ba ga wanda ya so ba ga wanda ya ga dama har malamai suna fassarar wato ayar ah, abin nan ma malikal mulki ta malamai da 'yan siyasa bayanci allah yana ba da mulki ga wanda ya so yana karba ga wanda ya so a duk so kuma aiki iri ɗaya wancan an kwaci ana son sa wannan an bashi ana son sa abu biyu abun ba iri ɗaya bane kuma duk kala su ɗaya akwai akwai bambanci mashi'a daban muhabba daban ga wanda ya ga dama dan ya baka mulki ba baka mulki ne dalilin yana son ka ba dan ya hana ka mulki ba hana ka mulki ne dalilin yana kin ka ba sikelin soyayya da kiyayya ba a nan Allah ya dora shi ba ya dora shi akan imani da rashin imani ba akan bada mulki da rashin bada mulki ba idan ka ce Allah ya ba wancan mulki yana son sa ya hana wannan mulki yana son sa sai ka ce in ka koma tarihi ka karanta rayuwar annabi musa alaihi salam da fir'auna alaihi da ainun eh, rahman da fir'auna da annabi musa wa allah yake so daga ce allah yana son fir'auna allah baya son fir'auna amma yana son Annabi wane ne mai mulkin fir'auna ko annabi musa ka gani fir'auna ne ka gani ba shine kiyasi ba ashe mashi'a daban muhabba daban cewa yana bayar da mulki ga wanda ya nufa ya ga dama mashi'a ce mashi'a ganin dama ce ganin dama kuma ta ubangiji yana da damar ya ga dama ya yi abin da ya ga dama kamar ya ce ya ga dama a kiba fi hukmi ba wanda ya ya isa ya zo ya ce Allah damne ne ya sa kai kaza ba wanda zai iya wa Allah kalubale babu kotun da zaka kai Allah ka ce Allah ya laifi kaza kaza babu harshen da zai ce Allah damne sai dai harshen jahili ko harshen wawa ko harshen mahaukaci ko na kafiri shine zai ce Allah danne amma Allah la mu'aqqiba li hukumi ba wanda zai biyo hukuncin Allah ya ware ko ya ce danne don haka Allah ya ce wallahu yu'ti mulkahu sai ya ce man ya sha'u. ga wanda ya nufa mashi'a ce ba so ba ba kuma ƙi ba ya ce wallahu wasi'un alim allah maɗaukakin sarki mai yalwar ilimi ne mai yalwar farara ne mai yalwar karamci ne da haka ya ce wasi'un a nan ya faɗi wato yalwar sai bai faɗi abin da ya yalwata a kansa ba domin yalwatar ubangiji ta yalwa ce a kan dukkan komai da komai shi ce wasi'un kaga wasi'ul ilmu ne wasi'ul fadili fadli ne wasi'ul karami ne wasi'ul judi ne wasi'ul ne duk wannan Allah wasi'u wasi'u wasi'u ne duk cikin waɗannan ka gani mai yalwa ne yalwar karamci yalwar baiwa yalwar falala yalwar bayarwa yalwar kyauta yalwar kauna kaza duk Allah wasi'u ne anan shi yasa ya ce wasi'un sai ya ce alimun kuma masani da halaye da niyyar wato bayinsa ko ayyukansu ko abin da suka aikata to lokaci ya yi to sai mu tsaya a nan tun da duk da haka da wuya a ce dama mu iya kai ƙarshen wannan ga baki ɗaya dole sai ta zama sai darasi daga gaba sai mu yi hakuri mu tsaya a nan alhamdulillah